daga cikin matsalolin da 'yan najeriya ke yi wa zanga-zanga akwai matsalar rashin tsaro wadda ta jima tana haddabar jama'a kuma ta yi sanadin salwantar rayuka da dukiyoyin jama'a da dama kuma kokarin da mahukunta ke yi ya kasa dakile wannan matsalar sunana Musa Bello Ibrahim mai takalmi gidan haki. Wakar tsadar rayuwa da muke cikin ta bala'i yayi yawa a mai samun sassari babu tsaro talauci yayi yawa yunwa ta yi yawa. Sunana Ashiru Bello gidan haki abin da ya kawo mu wannan abin saboda irin matsayin rayuwar da ake ciki yau in ka taya sayan abu gobe ka taya sayan ba da ka sai shi yau za kana ka sai shi ba. Wani abu da ke tabbatar da ci gaba da wanzuwar wannan matsalar shine wasu hare-hare da 'yan bindiga su haka a karamar hukumar mulki ta gudu ta jihar sokoto yankin da ke da iyaka da jamhuriyar nijar inda suka hallaka mutane da dama kantoman karamar hukumar uma mai kano ya ce 'yan bindigar sun hallaka mutane ne a hare-hare biyu da suka kawo. Dama sun kawo mana hare-hare kusan guda biyu cikin satin nan. Sun kawo ranar Asabar inda suka samu manoma suka kashe suka halbi mutum shida suka hudu suka rasu nan take daya kuma sai a asibiti bayan haka suka dawo ranar litinin kuma suka sake kawo hari ga jami'an tsaron community guard inda nan ma suka samu nasarar kashe mutum takwas takwas daga ciki waɗanda a jami'an tsaron community guard mutum biyar a nan garin karfen sarki jiya ma sun sake dawowa amma dai ba su yi nasara ba jami'an tsaro suka kore su to ko yaya har suka samu sa'a jami'an tsaro na al'umma dama akwai wani dan uwansu da aka kore dabbobi ne wani ɗaya daga cikin su su yan banga so ya kira su ta waya ya sanar da su ga abin da ake ciki nan ƙauyen su sun je su kai mai agaji sai aka yi musu kwanton bauna kan hanya waɗannan mutanen suka yi musu kwanton ɓauna suka kashe biyar daga cikinsu da wannan mai dabbobin da aka kora wasu mutum biyu manoma shi adadin da ya kama mutum takwas kenan zanga-zangar da 'yan najeriya ke yi da ta shigo kwana na biyu yau din nan ita ma ta zama sanadin salwatar rayukan wasu jama'a a wasu jihohin najeriya kamar yadda wasu bayanai da ma hotuna suka nuna a shafukan sada zumunta na yanar gizo a jihar kebe ma da ke arewa maso yammacin najeriya bayanai sun nuna cewa a garin yawuri jami'an tsaro na 'yan sanda sun yi harbi akan masu zanga-zangar har an samu salwantar rayuka da kuma raunuka na zanta da yusuf muhammad ta wayar salula wanda shi ma ya samu rauni sakamakon harbin da aka yi masa a kafa da harsashi an da ta bayan an halbe ni babu abin da ya waru duk saboda garkan mutu an ka halbe ni na je hasta a kai ne na so a kai akwai wanda an ka halba ya mutu an ma mutum wanda an ka halba shi wanda ya mutu nan gaskiya wajen sana'an shi ma an ka halbe don saboda yana kwashe kayan sana'an shi ne yana kulle shago a ka halbe na yi kokarin yin ta bakin rundunar yan sanda ta jihar Kebbi akan wannan batun na harbi kan masu yin zanga-zanga amma kakakinta bai ɗauki kiran da na yi masa ba duk da yake yau ce rana ta biyu ta zanga-zangar ba a samu fitowar jama'a ba a sokoto inda kuma a jihar kebbi an samu fitowar jama'a a garin birnin kebbi sai dai ba kamar rana ta farko ba sai dai kuma duk da haka al'amura sun soma daidaita masu shaguna sun soma buɗe wuraren sana'ar su kuma jama'a na ci gaba da lamuran su cikin lumana amma duk da haka jami'an tsaro na ci gaba da sintiri a manyan tituna tuni dai da wasu jihohi suka ayyana dokar ta ɓaci a jihohinsu saboda ya mutsin da ya ɓarke biyowa bayan suma zanga-zangar muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya